Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Hanifa Kabir Isa ce tare da Maryam Dauda da sauran abokan aiki. Muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shiri na yau Juma'a 17 ga watan Yunin 2022. Kafin ku ji abubuwan da muke tafe da su ga Maryam da kanin labarai. A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matsayinta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Wani dan bindiga ya shiga wata majama'a a jihar Alabama da ke kudancin Amurka a jiya Alhamis inda ya bude wuta akan wasu mutane da ke taro har ya kashe mutum biyu. Cibiyoyin zubar da ciki suna shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin Amurka akan damar zubar da cikin a cewar cibiyar Planned Parenthood ta Wisconsin. tsakanin labaran kenan. A cikin shirin namu na yanzu za ku ji cewa yanayin tsaro da aka shiga a kan iyakar Burkina Faso da jamhuriyar Nijar ya sa wasu kamfanonin sufuri dakatar da zirga-zirga tsakanin birnin Yamai da Wagadugu. Aka cikin nan ma muna ta shi sannu sannu shi suka sai ke mun ka gani mu da kanmu ana tare motocin mu ga hanya za kuma ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya tsaf don tabbatar da tsaro a zaben gwamna da za a yi a jihar ikiti da ke kudancin najeriya a duk ranar juma'a muna tafi da shirin duniyar amurka wanda mahmud lalo ya shirya kuma zai gabatar amma yanzu sai a gyara zama a sha kashin farko na labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum ga cikakkun labaran. A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matakinta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi da shugaba Klaus Johannes na Romania sun ziyarci birnin Kiev a jiya Alhamis don nuna goyon bayan su ga Ukraine a yayin da kasar ke yaƙi da Rasha. Wannan wani muhimmin lokaci ne. Sakon haɗin kai ne muke miƙawa jama'ar Ukraine a cewar Macron. An yi ta jin ƙara alamar gargaɗin hari ta sama a lokacin da suka je kif ɗin. Bayan tattaunawar da aka yi tsakanin shugabannin da Zelensky, shugabannin hudu sun nuna alamar cewa za a ba Ukraine damar zama mambar kungiyar ta haɓaka tattalin arziki. Wani ɗan bandaga ya shiga wata majami'a a jihar Alabama da ke kudancin Amurka a jiya Alhamis inda ya buɗe wuta akan wasu mutane da ke taro har ya kashe mutum biyu ya kuma jikata wani. Jami'ai sun ce an tsare wanda ake zargi da harban a majami'ar St. Stephen's Episcopal da ke unguwar Vestavia Hills a Birmingham. Bai kamata wannan ya faru ba a cikin majami'a ko a shago ko a birni ko a ina nema a cewar gwamna KIV. muna ci gaba da sa ido sosai a kan lamarin. Shafin yanar gizon majami'ar ya ce an shirya yin wata liyafar cin abinci ne da yammacin jiya Alhamis. Sanarwar inda za a yi liyafar ta bukaci mutane su kawo abinci su kuma gayyaci jama'a don su zo su ci abincin su kuma yi zumunci. Cibiyoyin zubar da juna biyu na shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin Amurka akan damar zubar da ciki a cewar cibiyar Planned Parenthood ta Wisconsin. a wurare kamar wisconsin inda ta yiwu a hana zubar da juna biyu idan kotu ta yi watsi da dokar roe vs wade cibiyar planned parenthood ta daina ba mata lokaci don su je a zubar masu da ciki daga 22 ga watan nan na yuni a jihar south dakota karamin asibitin zubar da juna biyu guda ɗaya tak da suke da shi a jihar ya ce ya dakatar da karbar masu so su zubar da ciki bayan ƙarshen wannan watan To kuna sauraron labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An jima kaɗan Maryam za ta sake shigowa da ci gaban labaran duniya. Kafin nan bari mu kawo muku mu na farko. Yanayin tsaron da aka shiga akan iyakar Burkina Faso da jamhuriyar Nijar ya sa wasu kamfanonin sufuri dakatar da zirga-zirga tsakanin Yamai da Wagadugu da nufin kaucewa fadawa tarkon 'yan bindigar da suka addabi wannan yanki. wakilin muryar amurka suleiman muni barma ya aiko mana da ƙarin bayani daga yamai Lura da munanan hare-haren da aka fuskanta a tsawon kwanaki da dama jere da juna a garin Saitanga na kasar Burkina Faso da harin da ya yi sanadin mutuwar jandarmomi a garin Warau na jihar Tilaberi ya sa kamfanonin jigila fara ɗari-ɗarin bin hanyoyin da ke tsakanin waɗannan ƙasashe biyu don gudun jefa fasinjoji cikin haɗari. A baya-bayan nan kamfanin jigila na Sony Trav ne ya ba da sanarwar dakatar da aiki a tsakanin biranen Yamai da Wagadugu ratsawa ta garuruwan Tera da Dori. mataimakin babban daraktan kamfanin mohammed kamed ya bayyana mana dalilan daukan wannan mataki aks kenan ma muna ta shi sannu sannu shi suka seke mun ka gani mu da kanmu ana tare motocin mu ga hanya an sirtu wajen aks wancan na burkina tun da nan nijar akwai iskwar me surtout abin da aka yi sai tanga shine ne pour sécuriser kuma da motoci da abun ga vraiment shi yasa muka sirtu da abin mu da kan mun san wani asara mai abin ne kamar ya yi yawa na hakan ne samu kare za ta ba da wako. Ko da yake hukumomin Nijar sun shimfiɗa tsarin da a ƙarƙashin sa jami'an tsaro ke yi wa matafiya rakiya tun daga gundumar tera har zuwa iyakar ƙasar da Burkina Faso masu motocin jigila na ganin dakatar da aiki ita ce hanya mafi a'ala har zuwa lokacin da al'amura za su lafa. Ko ta yi wancan na Burkina shi ne yake sa ko ka wuce Nijar in ka je can kuma ana mena san ka ana maka wanga abin ga hanya duka shi su samu kai. ko shekaran jiya ma direban mu wanda ya fada mana har da ya fita hanya ma ya dawo kwa. Mun yi katarin haɗuwa da wani direban bas Sawadogo Abdullahi dan ƙasar Burkina Faso da ya shigo birnin Yamai a jiya Alhamis ɗauke da lodin fasinjoji daga Wagadugu. Ils bon, le kamen ne pourrait pas arriver, que de les service. Sawadogo ya ce sun ce min motarsu ba za ta iya zuwa ya mai ba daga Wagadugu, saboda haka na amince da ta yin kwashe fasinjojin da ya kamata su ɗauko. Domin kun san mu direbobi muna taimakawa juna idan bukata ta taso. bayan na iso nan ne na samu labarin matsalar tsaron da ake fuskanta ta sa suka dakatar da aiki a kan hanya na lura da tarin mutane dauke da kaya suna tafiya a gas kuma da muka ratsa garin sai tanga mutane sun watse daga nan ne na samu labarin an kai hari a garin ban taba zuwa birnin yamai ba shine karon farko da na bi wannan hanya taɓarɓarewar al'amuran tsaro a tsakanin burkina faso da niger ta kai matsayin da mutanen da tafiya ta zamewa dole kan yi dogon kewaye zuwa ƙasar togo kafin su shiga wa gadugu ko kuma su zo birnin yamai yayin da wasu kuma ke ɗaukar kasada saboda rashin wata madogara a watannin baya 'yan bindiga sun kona wata motar jigilar kamfanin stm tare da karkashe fasinjoji da dama lamarin da ya sa kamfanin dakatar da aiki a kan wannan hanya sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar niger tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC kai tsaye. Sannan ana kuma iya sauraron shirye-shiryenmu da suka gabata a shafukanmu na yaran gizo da Facebook da Twitter da kuma Instagram. Ga Maryam da cigaban gaban labaran duniya. A yau Juma'a ne gwamnatin Birtaniya ta ba da umarni a ta sakeyar mai shafin Wikileaks Julian Assange zuwa Amurka don fuskantar tuhuma akan leƙen asiri. wata babban nasara amma kuma ba ita ce ƙarshen ja'in ja a shari'ar da aka kwace shekara goma ana yi ba kamfanin wikileaks ya ce zai kalubalance umarnin kuma yana da nan da kwanaki sha hudu ya ɗaukaka ƙara sakatariyar harkokin cikin gida ta birtaniya priti patel ita ce ta rattaba hannu akan umarnin wanda ya ba da izinin mika assange ga amurka inda yake fuskantar tuhuma akan wallafa wasu takardun sirri da wikileaks ya yi An mika batun yanke shawarar ne Patel bayan da wata kotu a Birtaniya ta yanke hukunci a watan Afrilu a kan cewa za a iya da Assange Amurka inda yake fuskantar shari'a a kan tuhume-tuhume goma sha bakwai na leƙen asiri da kuma yin amfani da na'urar kwamfuta ba bisa ƙa'ida ba Masu gabatar da kara na Amurka sun ce Assange ya saba doka ta hanyar taimakawa Charles Manin wata soja Amurka a fannin nazarin leƙen asiri, sata wasu takaddun bayanan sirri na diplomasiyya da na soja da Wikileaks ɗin ya wallafa daga baya, abinda ya jefa rayuka cikin haɗari. Shugaban Koriya ta Arewa Kim Jong-un da wasu manyan jami'ansa sun shirya wani agaji don turawa iyalai 800 da ke fama da wata cuta da ke shafar hanji da ba a tantance ba a kasar a cewar kafafen yada labaran kasar a yau juma'a yayin da kasar kuma ke fama da barkewar cutar covid-19 a karan farko a wannan makon ne koriya ta arewa ta bayyana cewa tana fuskantar mummunar annobar enteric a cikin kasar bayan annobar covid-19 da ake fama da ita tsawon makonni bata dai yi karin bayani akan cutar ba amma enteric na nufin cutar da ta shafi ciki da hanji kim ya buƙaci jami'ai da su sauke nauyin aikinsu wajen sauƙaƙawa jama'a saboda bala'i da wahalhalun da suke fama da su ba tare da ɓata lokaci ba. A gaida Maryam Dauda da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma bari mu sake waiwayar rahotanninmu. Wani ɗan bindiga a jamhuriyar Kamaru ya jefa mazauna ƙaramar hukumar Belal cikin firgici a sakamakon harbe-harben da ya yi na kan mai uwa da wabi. Ga wakilinmu Muhammadu Rabi'u da ƙarin bayani. Garin Dijawa ya tashi cikin rudani Mazauna garin sun kasa samun kwanciyar hankali yau kwana uku a sakamakon kisan kai da wani ɗan bindiga yake yi na ba sani ba sabo. Wallahi mun zo nan mun zo mun tarar da an kakkashe 'yan uwanmu. Wannan abin da ya daɗi. <laughs> wannan ibtila'in da mazauna garin suka riski kansu ciki ya biyo bayan wani jerin kisan kai na mutum hudu da jikkata mutum uku waɗanda suka ce ga garin ku bayan an kawo su babban asibitin gwamnatin da ke ngaundare. To wannan abin mamaki ne shi wannan dan bindiga dai ba kuɗi yake tambaya ba ko kuma wani abu ba abin da yake tambaya illa dai kisan kai da yake ta yi wallahi wannan abu dai mun kasa gane kanshi wannan dan bindigan na magana da harshen fillanci da larabci yana dauke da manyan bindigogin zamani in ji jami'an tsaro ba a kuma cafke shi ba har izuwa yanzu wata majiya mai tushe na nunin cewa an gano shi a yankin gaudabji bayara da kuma benkuku if bertrand awunfak shugaban local government vina ya kara da cewa a nan da ya zamu iya cewa duk waɗansu matakai mun ɗauka mun kuma tura jami'an tsaro na musamman sun shiga cikin daji za su bincika sako da sako lungu da lungu hashe in an gano mana wannan dan bindiga wanda ya sa al'umma a gaba wasu mazauna garuruwan da ya jikkata sosai daga baya gwamnati ta tura su babban birnin yawunde domin samun kula da ya dace muhammadu rabiu danba muryar amurka daga nan gaundar cibiyar adamawan kamaru a gaida muhammadu rabi'u rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta shirya tsaf don tunkarar zaben gwamna da za a yi a jihar ikiti da ke kudu maso yammacin najeriya rundunar ta bayyana haka ne yayin wata ganawa da manema labarai a edo ikiti babban birnin jihar kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da hassan umar tambuwal ya aiko mana. a yayin da ya rage 'yan awoyi a yi zaben gwamna a jihar Ekiti. Rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta shirya tsab a game da zaben mataimakin babban sufeto jiranin na 'yan sandan Najeriya DIG JB Kokumo ya bayyana hakan kwatar 'yan sandan Najeriya da ke birnin Ado Ekiti. For Ekiti 2022 elections, there is no cause for worries as uh, proactive measures have been taken to ensure we we'll have peaceful, free, fair and of course transparently credible elections. DIG Kokumo ya ce a game da zaben gwamna a jihar Ekiti na shekarar 2022 ba wata damuwa saboda an ɗauki kwakwaran matakai ga sun ka dace don tabbatar da an yi zaɓe ingantacce kuma sahihi a cikin kwanciyar hankali. Mataimakin baturen 'yan sandan na Najeriya ya yi ƙarin haske a game da jami'an tsaron da aka jibge a jihar ta Ekiti. Over policemen have been deployed for the exercise. The military equally makes deployment, the civil defense, other law enforcement agencies also makes deployment. Ya ce an jirge jami'an tsaron 'yan sanda sama da dubu goma sha tara don wannan zaben gwamna. Sojoji sun jibge nasu jami'an, civil defense sun kawo nasu jami'ai don tabbatar da tsaro kafin zaben, bayan zaben da lokacin zaben. Daga nan sai babban jami'in 'yan sandan ya ba da sako mai karfi ga ga jama'ar jihar Ekiti. My message is that all below abiding parents who won their awards law abiding and of course stay away from crime. Criminal elements, possible offenders will be arrested, investigated and prosecuted. aji Kokumo ya ce dukan jama'a su zama masu bin doka da oda su ci gaba da harkokinsu kada su shiga aikata laifuffuka iyaye kuma su gargadi 'ya'yansu su kaucewa aikata laifuffukan kada a yi yi amfani da su a bangar siyasa mataimakin babban baturin 'yan sandan ya ce idan akwai 'yan bangar siyasa za su ɗauki kwakwaran mataki don shawo kan lamarin duk masu aikata laifi da masu niyyar yi wa dokar zaɓe ta shekarar 2022 karan tsaye za a kama su a bincike su a hukunta su a bisa doka to ko mazauna jihar ekiti sun shirya wa zaben gwamnan a ranar asabar sunana alhaji musa kanga mazaunin jihar ekiti ne ado ekiti insha Allah kwanmu da kwarkwatar mu mun shirya mu wannan zabe ranar asabar in Allah ya so za mu fito mu zabi dan takarar da muke ra'ayi sunana Muhammad Ahmed Yaro SDP Hausa Community Ado Ikiti mu Hausa Community za mu fito ran zabe da yaran mu da matan mu za mu zabe wanda muna so duk inda ka zagaya a birnin Ado Ikiti zaka ji sautin jiniyar jami'an tsaro Hassan Umar Tambuwal, warar Amurka daga birnin Ado Ekiti. A gaida Hassan Tambuwal. Kada a manta wannan shirin yana zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za ku iya sauraron shirye-shiryenmu a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe ake so za a iya zuwa shafukanmu na intanet a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirin duniyar Amurka. Shirin duniyar Amurka da wannan mako zai nazari ne kan binciken da kwamitin Majalisar Dokokin Amurka ke yi kan tarzomar da ta barke a gidan majalisa a ranar shida ga watan Janairun shekarar 2021. a lokacin da ake shirin tabbatarwa da joe biden nasarar zaben da ya samu a shekarar 2020 lamarin da ake zargin tsohon shugaba donald trump da laifi Wanda yake ya sha musanta wannan batu yau batun da zamu mai da hankali a kai kenan sunana mahmud lalo To a ranar Litinin din ta gabata ne aka ci gaba da gudanar da bincike kan harin da aka kai a ranar 6 ga watan Janairun shekarar 2021 a ginin Majalisar Dokokin Amurka. Yayin da masu bincike a majalisar suka zargi tsohon shugaban kasar Donald Trump da ya zargin tafka magudi a zaben na 2020 duk da gargaɗin da manyan mashawartansa suka yi masa. wannan shine zaman jin bahasi na bakwai da majalisar ke gudanarwa wanda ke zargin trump da yunkurin ganin an sauya sakamakon zaben na 2020 benny thompson dan majalisar wakilai ne daga jam'iyyar democrat ya ce ya yi butulci ga amanar da amurkawa suka bashi ya yi buris da ra'ayin masu zaɓe ya yi wa magoya bayansa ƙarya yayin yi yunkurin ci gaba da zama a ofis duk da cewa masu kada kuri'a sun ki zaben shi kuma kotunan ƙasar nan sun tabbatar da zaɓin da jama'a suka yi. To masu bincike sun ce a dar ranar zaben na 2020 shugaban ya nace sai ya ayyana cewa shi ya lashe wannan zaɓe. Trump kenan a wancan lokaci ke cewa wannan maguɗi aka tafka akan Amurkawa. Mun ɗauki hanyar lashe zaɓe. a hakikalin gaskiya mu muka lashe wannan zaben trump ya yi waɗannan kalamai ne duk da gargaɗin da masu bashi shawara gangamin yakin neman zabensa suka yi masa bill stephen ne tsohon manajan gangamin yakin neman zaben na trump ya ce ya wuri a lokacin a ce an fara wannan ikirari da samun nasara saboda ana kan ganiyar kidaye ƙuri'u ne kuma za a kwashe kwanaki masu zuwa ana kidayar a lokacin saboda haka ya yi a ce an fara ikirarin samun uh, nasara to sai dai mutum ɗaya ne ya goyi bayan ikirarin da trump ya rika yi na lashe zaben wato lauyan trump kuma tsohon magajin garin new york rudy giuliani wanda shaidu suka ce a wannan dare da trump ya rika waɗannan kalamai shi giuliani a bige yake jason miller tsohon mai bada shawara ne a tawagar yakin neman zaben na trump Mayor Giuliani was saying, we want it. Ya ce a lokacin magajin gari Rudy Giuliani ya ce mu muka lashe zaben suna so su sace mana ƙuri'u. Daga ina suka samu waɗannan ƙuri'u ya kamata mu je mu ce mu ne muka lashe zaben a lokacin da yake waɗannan kalamai duk wanda ya nuna bai amince da abin da ya faɗa ba ana mai kallon shi da To tsohon attorney general Bilba ya ba da shaidar cewa har makonnin da suka biyo bayan daren ranar zaɓe. Trump ya ci gaba da ikirarin cewa an tafka magudi zargin da ba haka ba ne duk da cewa a bayyane ya faɗi zaɓe. Tsohon attorney general ɗin ke ne ke cewa gwiwoyi na sun yi sanyi da na ji kalamansa. na yi tunanin cewa idan har shi trump ya amince cewa an yi magudi lallai bai san asalin abin da ke faruwa ba to jami'an zaɓe daga muhimman jihohi uku da wani lauya da ya kware a harkokin zaɓe ɗan republican su ma sun ce yunkurin da tawagar yakin neman zaben Trump da ta je kotu kan cewa an yi magudi abu ne da babu hujja. Lauyan jam'iyyar ta Republican kenan Ben Ginsburg yake cewa gaskiyar magana ita ce gangamin yakin neman zaben na trump ba shi da gaskiya yan majalisar kwamitin da ke binciken wannan lamari a majalisar dokokin amurkan sun ce tawagar yakin neman zaben trump ta amfana da wannan karerai da ya ta yadawa domin an yi ta tara masa miliyoyin daloli da kungiyoyin da ke goyon bayan trump suka rika amfana a cewar 'yan majalisa zoe lofgren ta jam'iyyar democrat Ta ce mun samu hujjar da ke nuna cewa tawagar yakin neman zaben Trump da wakilanta sun yaudari masu ba da tallafin kuɗi kan abin da za a yi da kuɗaɗen saboda haka ba ƙarya kawai aka tafka ba har da cuta. Ya kamata masu ba da tallafin kuɗi su san abin da za a yi da kuɗaɗen kuɗaɗensu. Kusan dai ɗaukacin 'yan Republican da ke Majalisar Dokokin Amurka sun ayyana ayyukan kwamitin binciken tarzomar ta ranar shida ga watan janairun bara a matsayin haramtaccen lamari suna kuma ci gaba da nuna goyon baya ga tsohon shugaba trump masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a wannan karo sai kuma wani makon idan allah ya kai mu yanzu a madadin catherine gibson da ta hada ainihin rahoton da julie leathers gresham da ta ba da umarni Ni Mahmud Lalo nake cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya. Madalla a gaida Mahmud yanzu kuma ga wannan saƙon. Ƙanjamau cuta mai cutarwa. Ƙanjamau mai cutarwa. mai cutarwa. masu sauraro na albishirin ku ku zo ga sirrin kamawa. In bacci kake malanta shi ka saurare ni har in yi dawa. Radio BOA na ta kira domin kowa ya zanto wayewa. Da gangami akan cutar kanjamau a ƙauyuka da dama har nawa. Gudunmawa muryar Amurka ta yi don kanjamau ta zanto kaucewa. ta koren ganewa. Muryar Amurka na janyo hankali ciwon sida a zan nisantawa. Ciwon da ke kisa babu magani ko kasha maganin sai dacewa. Sunan shi kan ko ko sida duk garkuwa jiki ya ka karyawa. Hanyar kamuwar ciwon jama'a ku saurare ni su zan furtawa. wanda jikin shi ke son ƙarin jini kafin a san azamto aunawa ko da siyan shi za a yi abinci kago a jikin wani za a ɗebowa amfanin binciken shi ne tabbatar da ba ciwon jikin mai badawa ina wanzan mai yin aiki kai ma ka kona askara askewa idan ka gamawa wani aiki kafin wani ka zamto kona kaucewa koko akwai spirit mana nan wanke askar da shi don gyarawa bari kuma mu kawo muku kaɗan daga cikin ra'ayoyin da masu sauraro kan turo mana ta imel Sakonmu na farko ya fito daga Shehu Adamu Rijau. Ya ce a yayin da yau ake cika shekara guda da sace ɗaliban sakandaren yauri kuma har yanzu goma sha ɗaya daga cikin suna hannun 'yan bindiga hakan abin jimami ne matuƙa domin Allah ne kaɗai ya san halin da tararradin da iyayensu suke ciki. Allah ya kyauta kuma Allah ya kawo musu mafita amin. Sakonmu na gaba ya fito daga naziru Abubakar Sabo Gusau. Ya ce ina so ku bani dama domin na yi kira ga al'ummar jihata ta Zamfara da ma jihohin arewacin Najeriya da ke fama da matsalar tsaro. Da mu kara dagewa da roƙon Allah. Allah ya kama na da wamanman zaman lafiya a garuruwanmu. Daga ƙarshe nake kira ga duk wanda bai yanki katin jefa zabensa ba da ya yi. Ta hakan ne za mu iya zaben shugaba na gari da za su iya ƙoƙarinsu domin shawo kan matsalar matsalar tsaro da muke fama da ita a Najeriya. Sakon Malam Ango malamin makaranta da Maimuna Sahabi wuri suka ce muna jajanta iyalai da 'yan uwan sojojin da suka yi kokarin dakile harin da 'yan ta'adda suka so su kai a jihar Tilabiri na jamhuriyar Nijar. Waɗanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ya ji kansu su kuma waɗanda suka jikkata Allah ya ba su lafiya. Allah ya kiyaye faruwar hakan nan gaba amin. Sakon Jamilan Ado Salati goma ga annabin Rijau tare da fatan Ado Salati suka ce muna kira ga malaman addini da ku ƙara zagi damtse wajen yi wa Najeriya addu'a domin dai tura ta kai bango a ƙarshe muna addu'ar Allah ya sa kiranmu ya shiga kunnuwan waɗanda muka yi domin su. Sakonmu na ƙarshe ya fito daga Haruna Muhammad Katsina ya ce damuna ta fara kankama a sassan ƙasashenmu muna kuma da zaratan manoma sai dai matsalar ingantaccen tsaro ya sa 'yan ta'adda sun hana manoman su kunin yin noma da fatan gwamnatoci za su tashi tsaye wajen kawar da duk wasu 'yan ta'adda domin manoma su samu damar yin noma a kuma samu zaman lafiya to mun gode ku ci gaba da aiko mana da saƙonninku. da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai a takaice. A yau Juma'a ake sa ran kungiyar tarayyar Turai ta EU za ta bayyana matsayinta da zai ba Ukraine damar zama mambar kungiyar. Shugaban Faransa Emmanuel Macron da shugaban Jamus Olaf Scholz da Prime Minister Italiya Mario Draghi da shugaba Klaus Yohannes na Romania sun ziyarci birnin Kiev a jiya Alhamis don nuna goyon bayansu ga Ukraine a yayin da kasar ke yaƙi da Rasha. Wani ɗan bindiga ya shiga wata majama'a a jihar Alabama da ke kudancin Amurka a jiya Alhamis inda ya buɗe wuta akan wasu mutane da ke taro har ya kashe mutum biyu ya kuma jikata wani. jami'ai sun ce an tsare wanda ake zargi da harban a majami'ar st stephen's episcopal da ke unguwar vestibular hills a birmingham cibiyoyin zubar da juna biyu na shirye-shiryen jin hukuncin kotun kolin amurka a kan damar zubar da ciki a cewar cibiyar planned parenthood ta wisconsin a wurare kamar wisconsin inda ta yiwu a hana zubar da juna biyu idan kotu ta yi watsi da dokar roe vs wade cibiyar planned parenthood ta daina ba mata lokaci don su je su zubar da ciki daga 22 ga watan nan na yuni a jihar south dakota karamin asibitin zubar da juna biyu guda ɗaya tak da suke da shi a jihar ya ce ya dakatar da karɓar masu so su zubar da ciki bayan ƙarshen wannan watan a yau juma'a ne gwamnatin birtaniya ta ba da umarnin a ta sakeyar mai shafin wikileaks julian assange zuwa amurka don fuskantar tuhuma akan leƙen asiri wata babban nasara amma kuma ba ita ce ƙarshen ja'in ja a shari'ar da aka kwashe shekara goma ana yi ba. Kamfanin Wikileaks ya ce zai kalubalanci umarnin kuma yana da nan da kwanaki sha hudu ya ɗaukaka ƙara. To masu sauraro da haka muka, kawo ƙarshen wannan shirin namu sai kuma a dakaci shirinmu na yau da gobe. Idan Allah ya kai mu a shirinmu na dare tara da rabi agogon Najeriya da Nijar wanda ya daidai da karfe takwas da rabi agogon GMT da Ghana za ku ji mu ɗauke da wani shirin. Yanzu a madadin Maryam Dauda da ta taya ni gabatar da shirin da Julie L. Gresham wadda ta haɗa shirin da injiniyar mu ta yanzu Zainab Abdulrahman ni Hanifa Kabir Isa nake mana fatan alheri. Bissalam.